gwamna ko shugaban ƙasa ya yi daidai duka credit gurin su tafi idan gwamna ko shugaban ƙasa bai daidai ba duk matsala ta taso gurin kansa za ta je ta tafi saboda haka mutane ne basu gane ba ni lokacin da ina gwamna ina tabbatar maka da cewar ko a dustbin inda ake zubar da shara na ga shawara wani ya rubuta ko jarida ko mai tsufanta ko a rediyo na ga mai amfani zan ɗauka. sai mutane sun gane wasu ba su gane ba komai da lokacinsa lokaci zai zo na siyasa yanzu mu abin da muke so shine duka wa'anda Allah ya sa suka samu dama a ƙyale su su gwada gwaninta su to gaskiya akwai matsaloli to amma dama kamar ita court uh, supreme court tunda ita ce dama ta ƙololuwa inda ka shiga kotu a yau da ka ji irin su wa'annan manya-manyan alkalai na supreme court yadda suka yi wani ƙasan fata-fata sun faɗi maganganu wanda inda kamar a wani tsari ne ko a wata ƙasar su kansu wanda suka yi wannan laifi kamata a yi su da kansu su bar